الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأسلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم بيرجع رمضان شكرا تدبو ليلة لريه لدى أربعين دا دا, دا, دا hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya dace da sha shida da watan afrilu shekara ta 2021 miladiya darasinmu na biyu a cikin wannan karatu namu ya shafi iyaye mata shine abubuwan da suke kai mata wuta abubuwan da suke kai iyayenmu mata wuta Allah ka kiyaye ya zo a cikin hadisi ingantacce daga abdullahi ibn abbas manzo Allah yake cewa ittalatu fi jannati fara'aitu aksar ahliha al alfukara. na leƙa gidan aljanna sai na ga mafi yawan 'yan aljanna dinnan talakawa ne annabi ya leƙa gidan aljanna ya ga wanda suka fi kowa yawa a ciki talakawa wattala'atu cikin nari na leƙa cikin wuta aka nuna mu fara'aitu aksar ahli hallisa sai na ga waɗanda suka fi kowa yawa a cikin 'yan wutan nan su ne mata to saboda wannan hadisi na ibn abbas shi ne za mu yi darasi a kansa me yasa ake samun mata da yawa a cikin wuta me yasa mata suka fi maza yawa a wuta wannan shi ne mu na biyu riwayar imamu ahmad ya ruwaito ta a cikin wato musnad ɗinsa a wata riwaya ta abdullahi dan umar wancan riwayar farko a afwan ta ibn abbas ne akwai riwaya kuma ta abi huraira ya ce na leƙa wuta na ga mafi yawancinta mata ne a ciki wattalatu fil janna fara'aitu aksar ahliha alfukara na ga mafi yawa a cikin aljanna talakawa ne riwaya ta biyu ta ibn abi huraira akwai riwaya ta uku ta abdullahi dan umar Allah ya yarda da shi yace manzan Allah sallallahu yana faɗa na leka wuta na ga mafi yawancin ahlihan fuqara aljanna kai na leka aljanna na ga mafi yawancin waɗanda suke ciki talakawa ne na kuma leka cikin wuta sai na ga mafi yawancin wanda suke ciki masu kuɗi ne da mata ittala'atu finnari fara'aitu aksara ahliha al'akhliya wan nisa masu wadata da kuma mata to shine me dalili me sababbai waɗanne ayyuka ne mata suke yi da yawa yake kai su cikin wuta Allah kiyaye mu yana da kyau iyayena mata su saurari wannan faɗakarwa don su yi ƙoƙari su gyara mu'amalolinsu tsakaninsu da ubangijinsu ba a ce maza ba sa shiga wuta ba akwai su suma da yawa tsundum a cikin wuta su ma akwai sababban da yake kai su wuta yanzu kamar namiji rashin adalci tsakanin matarsa da kishiyarta abu ne da zai kai shi wuta to ke ma kuma akwai abin da zai kai ki wuta a cikin sahih bukhari riwaya ta tabbata ga manzan, Allah sallallahu alaihi yana faɗa ya ma'asharar nisa'i saddakna ya ku taron mata ku rinka yin sadaka wa aksirna fara ku yawaita yin istighfari fa inni ra'aytu kunna akthar ahli an-nar annabi yace dan ni na gan ku a wuta ku kuka fi yawa ya ku iyaye mata sai wata mace cikin matan da annabi yake musu nasiha sai ta yi magana sai ta ce wa malana ya rasulullahi aksar ahlin nan me yasa mu mata ya manzo Allah mu muka fi yawa a cikin wuta sai annabi ya ce daga cikin dalilan da yake kai ku wuta akwai wata ɗabi'a na yawan tsine wa yara ko yawan tsine wa abokiyar zama ko abokin zama da kuma butulce wa abokin zama miji kenan ya ce tukfirnan la'an kuna yawaita la'anta bini bini a je a dawo sai ki rinka cewa Allah ya tsine maka Allah ya tsine maka irin wannan kalma ta Allah ya tsine maka Allah ya tsine maka yana kai mace wuta karki bari bakinki ya saba da da yawan tsine tsine kina tsine wa ƴaƴanki albarka kuma hadisi ya zo cikin al'adabul mufrad na imamul bukhari cewa shi fa Allah yana gaggawan karban addu'ar iyaye uwa ko uba akan yayansu addu'an nan ta sharri ne ko ta alheri duk wacce take yawaita yin addu'ar alheri akan ƴaƴanta to Allah yana gaggawan karban addu'ar haka kuma in kina addu'a ta sharri akan 'ya'yanki, to shi ma Allah yana gaggawan karɓar addu'a nan da nan mala'iku in sun ji uwa ta yi addu'a akan 'ya'yanta sai su rubuta sai a karɓa. to hadari ne ki rinka buɗe baki kina tsine wa danki albarka dan wallahi mala'iku za su ce amin suna faɗa kuma zancen ki ya tsari ai saboda tsine tsinen da la'ance la'ancen da kuke ta yi shi yasa za ku ga yanzu yau ya sunan da yawa ƴaƴan ana ta haifansu amma ba su da albarka saboda ku kuka kwashe musu albarka ku kuka tsitsine musu tun ma kafin su kai munzalin girma saboda an miki laifi kaɗan kina da bakin yin tsinuwa da la'anta wannan kuskure ne kuma haɗari ne to kun ji annabi ya ce daga cikin dalilin da ya sa aka gan ku da yawa a wuta yawaita tsinuwa abu na biyu wa abokin zama ma'ana mijinki ya ta kyautata miki amma sai ki nuna baya yi takfurnal ashir adamul ihsani ila zawji rashin kyautata wa miji rashin faɗin alheri akan miji kullum in kin samu dama mijinki za ki zaga ki ɓata shi a wajen iyayenki ki ɓata shi a wajen 'yan uwanki da danginki ba kya faɗan alheri akan mijinki kuma idan kuna tare da shi ke dai za ki nuna masa ke kina cikin matsi ke kina cikin takura baya kaza baya kaza baya kaza baki da godiyar Allah a cikin zamanki a gidanki baki nuna masa cewa alhamdulillah masha Allah kin fi wasu kullum kawai abinda kike nunawa ke wal iyaz billah shi sa manzo Allah ce ma ra'aitu min naqisati aqlin wa din aqlaba li lubbi min kunna ni ban taba ganin halittar da take da tauyayyen hankali da tauyayyen addini take tafiyar da hankalin mai hankali irin ɗaya daga cikin mata ba ga ku kuna da tawaya ta hankali cikar hankalinku allah ya tauye shi ba kamar na maza ba yanzu za ki iya yin tunani namiji ya zo ya gyara tunaninki ɗanki ma sai ya ce mama ba haka za a yi ba kaza za a yi kuma sai ki bi shi saboda ke mace ce saboda kina da nuksanun filakli sannan tawayar addini ba kya iya yin wata guda kina sallah dole sai an samu su kwanaki ba kya yin sallah saboda al'ada ba kya iya shekara kina sallah sai an samu wasu kwanaki ba kya sallah saboda kin haihu kina zubar da jini na haihuwa kin ga wannan tawaya ne a addini haka azumin ki ma ba cikakke ba ana samun tasgaro azumin ya faɗi saboda al'ada amma duk da haka idan kika sa namiji a gaba sai kin gigita shi duk wani namiji a hannun mace sai dai Allah kiyaye shi kawai kuma yanzu ne za ku iya sa maza su yi ta muku da'a ko da daɗi ko ba daɗi saboda Allah ya baku wannan baiwar to amma duk da haka kuna da butulci a tattare da ku kamar yadda annabi rahama ya faɗa matar ta da tambaya ta ce ya rasu rasulullah menene wayar addini da hankali ya ce amma nukusanul asali fa shahadatu ta ta'dilu bi shahadati rajul tawaya din na addini ko hankali afwan shaidar namiji guda ɗaya sai an haɗa mace biyu ta yi shaidar namiji daya kun ga tawayar kenan aiki yanzu da za a zo ana neman shaida a kotu idan mace biyu suka zo suka ba da shaida a bangare ɗaya to in namiji ɗaya ya zo a ɗaya bangaren ya bayar shi kenan wannan shi ne tawayar hankalin in ji mazala ce faza na kusan al'akli ya ce kuma watan kusur ayyama la tusalli wa taftur mace takan zauna kwanaki ba ta sallah kuma tana shan azumi yanzu nan a watan ramadana muke amma a cikin kwakwan da ba ta azumi muna muna zaune muna ta lallaba mu har zuwa magariba mu sha ruwa ke ko yanzu nan sai da kika yanka dumame ma kika ta hotuna kin ci dumame har kin hada ma da lemo wata kila saboda kina da wata larura ta al'ada ko ta haihuwa ya ce fa nuksanu din wannan shine tawayar addini ne imam muslim ya ruwaito hadisi daga mutarrif ibn abdullah ibn shikhir yana da mata guda biyu ku rike sunansa mutarrif ibn abdullah ibn shikhir yana da mata biyu ya zo daga gurin ɗaya daga cikin matan sai ɗaya ta ce masa ka zo daga wajen wance ne ko sai ce na zo ne daga wajen imran bin hussein Haddasa na rasulullah sassan, ya gaya mana annabi ya gaya masa inna sake mil janna an-nisa mafi karancin waɗanda ba su da yawa a gidan aljanna su ne mata waɗannan hadisai suna da ban tsoro matuƙa ƙwarai da gaske Saki ni aljanna in ji imran bin husaini annabi ya gaya masa mafi ƙarancin mazauna aljanna su ne mata akwai wata riwayar mata imam ahmad a cikin musnad ɗinsa riwayar umara ibn khuzaima bin sabit yace muna tare da amru bin a wata rana mun je aikin hajji ko umra sai da muka zo wani guri da ake ce da shi marar zahran sai ga wata an tafi wata mace a cikin bukkata a kan rakuni ana tafiya tare da ita mu ko muna tare da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sai ga taron hankaku kun san yadda hankaka yake ne sai ga wani hankaka shi yana da wata sifa ta daban yana da farin kafa yana da farin fuka-fuki ya saba da sauran hankakun ya fito daban sauran kuma duk baki ne da farin wuya suke da shi amma shi fuffuken safari ne da wahala ka gafan hankaka mai farin fuka-fuki wannan ya nuna ba su da yawa sai annabi ya nuna wannan hankakan ya ce idan an shiga aljanna kun ga wannan hankakan da gani ba shi da yawa a cikin sauran hankaku suka ce eh ya ce to haka za ku ga mata a gidan aljanna ba su da yawa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un malamai suka ce fa hadis? Ya dullo ala qillati nisa'id duniya fil janna matan duniya matan duniya ake nufi banda matan hurul in ai akwai hurul in mata a gidan aljanna masu yawa amma matan duniya dai ba su da yawa a cikin aljanna suka ce wa kasaratu hunna finnar da yawa yawan su a cikin wutar suke suka ce wa laysa ba'da hada takhwif bayan wannan tsoratarwa babu tsoratarwa wanda ta wuce wannan hadisai dangane da rayuwar mata bayan sun mutu wa laysa ba'da hada tahdhir tahdhirun bayan wannan tsoratarwa babu wani tsoratarwa kuma lalle mata na duniya ba matan hurul ini ba mata na duniya ai kam lalle wannan mata na wannan duniya ba su da yawa a cikin gidan aljanna suna da yawa dai a cikin wuta fa ya huznahu ya khawfahu ya hazarahu ya abun tsoro ya abun damuwa ya abin bacin rai na ce muku matan duniya saboda matan kala biyu ne akwai matan aljanna wannan suna da yawa idan ma mazan suka shiga to Allah zai ta halitta ya riga ya halitta musu mata masu tarin yawa na horon ini masu yawan gaske to amma na duniya saboda halinsu bai da kyau ɗabi'unsu bai da kyau sai wanda Allah ya zaɓa to shi yasa sai suke samun ƙarancin shiga aljanna ina karanta wannan hadisai da wannan bayani ina cikin damuwa ina cikin tsoro saboda mahaifiyata mace ce kanwar mahaifiyata mace ce mata ta mace ce ya ta ma mace ce kenan hadisin ya shafi maza ne da mata gaba daya to kenan kowa ya yi kokari ya gyara iyalinsa kada ya bari rabon wuta ya fi yawa a cikin iyalan shi akwai haɗari ƙwarai da gaske gabar magana ta biyu zan jero mana lissafo mana laifuffukan da mata suke yawan yi yake kai su gidan wuta don a kiyaye don a tsare a bi a hankali karki shiga cikin masu aikata wannan na ɗaya daga cikin laifuffukan akwai shirka mata suna shirka bayan shirkan da maza suke idan ka shiga duniyar mata shirka da tsafi mata suna yi Abin da ake nufi da shirka shine hada Allah da wani wato wajen bauta shirka shine akbar dhunub ashirku billah mafi girman zunubi. ba a yafe shi har abada duk wanda ya kuskure ya mutu duk wanda ya kuskure ya mutu bai tuba ga Allah ba to Allah tabaraka ta'ala da zai yafe masa ba in yana shirka ya mutu inna Allah la gafiru an shirka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika ya sha. Allah baya yafewa in an mutu ana shirka da shi in an je kiyama in an kuskura aka je lahira ana shirka da Allah to mutum ya shiga uku ya zama dan wuta da wamamme amma Allah yana gafarta wani zunubi da bai kai shirka ba yana iya yafewa a kiyama amma yayi alƙawari in dai aka je gurinsa mutum ya mutu bai yi istighfari ya tuba ya daina shirka ba to tabbas sai ya shiga wuta menene shirka shine ibadatu ghairillah bauta wani ba Allah ba ko juyar da wani nau'i na ibada ga wani ba Allah ba Abin da ake yin sa dan Allah a zo ana yi ba dan Allah ba kamar yanzu jin tsoro mutum ya sa wa kansa tsoron wani ba Allah ba sama da tsoron Allah komawa zuwa ga Allah mutum ya makale ya koma ga wani sama da yadda zai koma ga Allah alhali Allah ya annabi ya yabi annaba yana cewa masu komawa ne zuwa ga Allah neman agaji da kubutarwa daga halaka al-istighatha ba wanda ya kubutar da kai daga cikin halaka da bala'i in ba Allah ba yayin da kame da wannan kake gani wani dan adam ne zai maka Shi kenan kai shirka isti'ana neman taimako ba wanda ya ya taimaka maka irin taimakon da Allah kaɗai yake iya yi to dan adam bai isa maka ba idan an ce neman taimako ba ana nufin taimakon ruwan sha taimakon biro taimakon abinci taimakon kudin makaranta ba shi ake nufi ba wani taimakon da ba wanda ya isa ya maka in ba Allah ba sai ka je a haɗa ka da malamai bokaye suna baka da neman agaji da neman ƙarfi da neman waraka duka mutum ya zo ya juyar da wannan abubuwa ga wani ba Allah ba to wannan shirka ne bakance mutum ya alwashi ya bakance ba don Allah ba ya yi wani bakance ba Allah ba ba a yin bakance in ba ga Allah ba abinda ake nufi kamar mutum ya ce ni kuwa in Allah ya sa na aurar da 'yata sai na yi azumi uku don ranar da aka kai yata ɗaki na aure da ita sai na yi wa Allah azumi guda uku wannan bakance ne ma Allah ake duk kamar sai mutum ya ce zai yi wa wani ɗan adam ba a yi yanka yanka ana yi ne a kira sunan Allah a yankan to sai kika zo kina yanka da sunan aljani ko da sunan wani buka ko kana yanka da sunan wani ba Allah ba idan an yanka dabba jini zai zuba Allahu akbar ake cewa to amma akwai wanda ba Allah suke kira ba sai su kira sunan shedani ko na aljani ko wani boka ya faɗi wani surkulle da za a yi duka wannan shirka ne rantsuwa duk wannan abubuwa ne da suke dalilai ne na samar da mutum a cikin wuta don ya aikata shirka rantsuwa ba a rantsuwa da wani ba Allah ba idan mutum ya buƙaci rantsuwa cewa zai wallahi tallahi kin ga wannan Allah ya kira amma sai mutum ya waye gari yana kiran wani ba Allah ba a cikin rantsuwarsa to shi ma wannan shirka ne kenan da ka zo ka rantse da wani ba Allah ba kana nufin kana girmama shi kamar da kake girma Allah ai dama ana rantsewa ne da Allah don girmama shi ai an rantse da Allah ne don a girmama Allah to maimakon ka rantse da Allah sai ka rantse da wani da kunne na muna yara na je wata rana wata shekara muna yara ƙanana wani sarki ya zo mana makaranta muna ta sha'awar mu ga sarki da ya zo rantsuwa sai ce ya rantse da rawaninsa to kun ga ba a rantsewa da rawanin na mai tsumma ya mutum zai zo ya rantse da tsumma wannan ba daidai ba ne daga cikin abubuwa na shirka da wasu mata suke yi shine zuwa kabari yanzu kun ga a ka'ida galiban mata masa zuwa makabarta da yawa na ce da yawa don ba a ce su rinka zuwa da yawa kamar yadda maza suke zuwa da yawa ba amma wallahi mace takan iya rufe kanta ta yanki dare ta tafi kabari don tsafi saboda kishiyarta ta je ta debo kasar kabari don ta binne kishiyarta wai takan je kabarin ne ta debo kasar kabari kamar yadda aka binne wani mamaci to ita ma haka za ta binne kishiyarta ko da kishiyar tana raye da ita da matacciya duk ɗaya a gida haɗari ne wannan zuwa kabari kuma bokaye suke sa mata su je kabari akwai masu zuwa matan da suke zuwa kabari su yi tono har ma su ciri wani bangare na jikin mutum kamar aljana za ki ganta amma tsaban neman duniya ne tsaban neman duniya ne ya ɗauke ta ya kai ta so yana da kyau a yi ƙoƙari a kiyaye kada mutum ya rinka zuwa makabarta don tsafi don sihiri wallahi shirka ne kuma shi zai kai kota akan je don neman magani mutum yakan tafi kabari don neman mai don neman magani kamar misalin tana da wani ɗa mai ciwo ya gagara warkewa sai ta tafi kabari ta tsuguna tana roƙon kabari tana cewa ka warkar mun da wani ka warkar mun da wani kamar watakila an kama ɗanta ko ya shiga wani rikici sai a tafi kabari a je ana kiran kabari ana cewa ya kai wannan kabari ka kubutan mun da ɗana wani subhanallah ko kuma mace tana cikin kunci da matsin rayuwa sai ta tafi kabari ta je tana roƙon kabari cewa ya ba ta kaza ya raba ta da kaza duka wannan duk shirka ne kuma da yawa mata suna shiga wuta ne saboda waɗannan laifuffuka na yadda maza ma suna yi amma yanzu ina magana ne da mata zunubi na biyu da yake kai mata wuta kamar yadda hadisi ya faɗa annabi ya ce ya ga mata da yawa a cikin wuta shine sihiri shine tsafi malamai suka ce a sihiru min mafatihin nari lillisa sihiri yana daga cikin wato mabuɗai na wuta da yake kai mata wuta sihiri tsafi yana cikin mabuɗi da yake sa mace ta shiga cikin wuta ko dai ta yi aikin sihirin akwai mata matsafa su suke yin sihirin a gidansu ake kulle-kullen a gidansu ake binne-binne su suke ba da magungunan da ake na sihiri akwai kuma matan da su su ba yi suke ba amma suna tafiya wajen matsafan su yi musu sihiri ga gaskata matsafi mace ta yadda da tsafi da sihiri yanzu ko jiyan nan wata mata ta kira ni tana mun fatawa jiya jiya ba mun tashi karatu cewa mijinta mai neman mata ne ta yi ta yi ya daina neman mata ta ce wallahi malam yana neman makociyarmu an kama shi yana neman matar makocinsa mijinta an kama shi yana neman matan abokanansa mijinta an kama shi yana neman kanwarsa ta ce wallahi malam na kama shi da shi da kanwarsa uwa ɗaya ubansu ba ɗaya ba uwa ɗaya wallahi na kama shi a tare da ita kuma yarinyar kuma ta yadda kun ji fitinar zamani ko kun ji yadda al'amura suke canjawa ko yana faruwa yasa kullum muna faɗa a karatu cewa ku rinka lura da mazajenku kuma ku sa ido a kansu a rinka lura da mu'amalolinsu duk wacce mijinta yake da rawar kai da shige-shigen harkar mata to ta shiga tashin hankali wallahi akwai mijin da ya yi wa kanwar matarsa uwa ɗaya uba ɗaya mata ciki kanwar matarsa uwa ɗaya uba ɗaya saboda kawai kanwar tana zaune a gidansa idan matar ta tafi unguwa kawai sai je banta da yarinya. ya haɗa mata biyu kenan ɗaya da sadaki ɗaya ba sadaki duka ana yi a ƙasar nan ku sa ido ku kula na gaya muku kar wata mace ta sake wai don saboda akwai ɗan wata budurwa a gidanta ta ƙyale mijinta yana mu'amala da ita kamar yarsa haramun ne wallahi kuma wallahi za a baki mamaki kuma 'ya'yan wannan zamanin mai da ne ƙanwata ki za ta iya yadda ta amintu mijin naki ya rinka neman ta ta yadda kuma ba sai an ɗauki ciki ba yanzu akwai ƙwayoyin da ake sha ba za a ɗauki ciki ba da ta jefa kwaya ɗaya in suka yi tsayar da za su yi ba za ta ɗauki ciki ba to ki bata kanki lokaci a sa ido idan an ga akwai alama ta fitina mai da ita gidanku kawai ki ce ta bar gidan taimako ne na rayuwa ki ci gaba da yi mata amma in kika barta ta zauna gurin miji ki mara tsoron Allah to ina tabbatar miki zai hada mata biyu da ke da kanwarki malum shahid wannan mata na tausaya mata kwarai sai ta ce ita ta bugo ne dan Allah akwai malamai da suke yin aiki ana ba su kuɗi a yi magani za ta je ta kai kuɗinta ga wani malami ya mata magani a kan harkar mijin nan nata to kin ga wannan ne gabar da nake so na kai mu gare shi da yawan kuma ta kukan ɗauki kuɗi ku kai wa wasu malamai bokaye bokaye ne amma sai ku ce musu malamai saboda tana cikin kunci da matsi bari ta ɗauki kuɗi ta kai wa boka ya yi mata aiki wannan haramun ne na ce a'a ki bi dai hanyar da mijinki zai daina wannan abun amma ba wai ki je wajen boka ki ba shi kuɗi ya miki aiki ba to da yawan kuna zuwa don neman biyan bukata kuna zuwa a yi muku sihiri a yi muku tsafi ku tsafe kishiya ku tsafe yar kishiya ku tsafe miji ku tsafe abokin miji ku tsafe uwar miji ku tsafe uban miji kun tsafe kowa saura ku kaɗai to wannan zunubi ne da yake kai mace wuta Allah ya ce walakin na shayafi na kafaru ya allimuna nasa sihir shaidanu sun kafarce saboda suna koya mutane sihiri kullum idan mai sihiri ya yi sihiri to yana ƙara wa kansa kafirci ne kuma shaidan yana daɗa biyayya da taimako gare shi din matsafi din mai sihiri din mai tsafi to shaidan yakan mai da shi abokinsa saboda yana yin abin da Allah baya so bari ku ji irin abin da shaidan yake sa mutane suna yi na tsafi kuma mata ma suna yi don neman biyan bukata ana so a mallake miji sai a je aikata wannan ko ana so a mallaki ɗan miji in an ga dan miji yana da ƙarfi a idan miji shi ma sai a je a tafka shi a gidan boka a yi mai sigiri a tsafe shi akwai masu yin alwala da nono ko madara saboda bala'in tsafi ruwa ake yin alwala da shi amma sai ki ga mutum ya ɗauki madara ko nono kindirmo ya yi alwala da nono kindirmo don biyan bukatarsa na tsafi an samu mata suna yin wannan maza ma suna yi akwai tsafin da za a samu mutum ya zagi addini ka fito ƙararra ka tsine wa addininka ka la'anci addininka akwai tsafin da ake sa mutum ya zagi manzan Allah sallallahu alaihi ta zagi annabi kai har ma a hada da sauran annaba duk a zage su haka ce a yi. idan ana so a ci wannan tsafin a ci nasara a kansa sai an yi wannan kai akwai ma masu zagan mai gaba ɗayan ma shine Allah kana so ka samu biyan bukata a cikin abinka sai ka zagi Allah akwai masu zagin Allah ƙarara saboda bala'in zafi mace ta buɗe baki ta zagi ubangiji don saboda ta samu biyan ta wallahi wannan musiba ce ba ƙarama ba wannan bala'i ne akwai wanda ake sa shi ya shiga makabarta tsirara saboda tsafi akwai wanda ake sa shi ya shiga ban ya yi tsirara ya ɗauki alƙur'ani ya ɗora a kansa saboda tsafi mutum ya shiga ban da ƙur'ani izu sittin ya ɗora shi a kansa yana kiran sunan aljanu kai wannan na ɗora kai ne akwai wanda ake sa ya ɗauki ƙur'ani izu sittin ya yaga shi ya tattaka shi a cikin banɗaki wallahi duk matsafa suna wannan abu shi aka ce matsafi kafiri ne galiban tsafi da sihiri sai mutum ya fita daga musulunci ma yake yinsa akwai wanda ake sa ya je yanka ba don Allah ba kamar yadda na muku bayani shedan fa inanne shedan ne? shedan dan wuta ba shi da babban buri a rayuwarsa irin ya sa mutum ya zama matsafi ko kuma ya zama mashirki to wannan ya gama cin kasuwarsa a kanki amma ina gaya muku a yau akwai matan da gidajensu a cike ke da mata saboda tsafi idan ana neman magani ya za a mallake miji ya za a yi kaza gidanta za a ci za ta ba da dukkan kayan da za ta bayar na sunkulle da haɗe-haɗe da jone-jone ba abin da ba ta yi kuma ita wannan abin sana'a ce a gare ta tana iya zuwa ta nemo mushen kare ta yanki naman mushen kare ta baki kici saboda biyan bukata takan iya zuwa ta yi fitsari nata mace ta yi fitsari ta ɗebi ruwan fitsarin nan ta zuba miki a roba ta ce ki je ki shanye in kin shanye wannan kin shanye mijinki gaba ɗaya lalacewar mu ta kai yau wai yarinya budurwa ma kafin a yi aurenta iyayenta sun koya mata bin malamai bin bokaye kafin ma ta je gidan mijin ai an nuna mata ta je ta kama malamai ta kama bokaye ta yadda za ta za ta mallake miji wani ma mijin miskini talaka bai da komai amma wasu sai an mallake shi saboda bala'i ki mallake shi ki yi mai ballantana masu mai kokan daman duk wanda ya tara dukiya duk wanda yake da arziki wallahi sai ya hana kansa bacci in ba haka ba in matansa da ya auro marasa addini ne wallahi tallahi sai sun je sun shanye sun cinye shi ma gaba daya saboda bala'in tsafi da sihiri Allah ya nuna mana makomar matsafa ya ku iyaye na mata kar ku shiga harkar tsafe-tsafe kar ku shiga harkar biye-biye wani ya zo yana neman yarinya da aure kafin fa a auren wata ran ta bugo masa waya dalin ka ji aure ta bawai dalin irin kalmomi na soyayya nan na ƙaryar zamani da Allah ne sunan mahaifiyarka ya ce to sunan mahaifiyarta kuma ta ce eh tana son ta san sunan mahaifiyarsa ya tsayaye shiru sai ta ce me za a yi da sunan ta ce a tana so ta sani ne kawai ya gaya mata sunan sai daga baya bincike ya kai bincike ashe bokanta ne da ta je wajensa ta ce masa ta samu saurayi mai maiko amma saurayin yana bin uwarsa yana jin maganar uwarsa wani fa yarinya ce garama budurwa fa shekara sha bakwai sha takwas amma ta iya zuwa gidan boka ta iya tsafi za ta tsafe uwar miji ba a auri mijin ba ba to bokan ya ce a ba da sunanta za a je a hada a yi rubuce-rubuce da kulle-kulle da hade-hade a je ita kanta uwar taka tsohuwar taka sai an shanye ta gaba daya ai yau da gobe da yake halinta ne da ɗabi'arta ai sai da ya gane ta tana ta tambayansa sunan kaza sunan kaza ashe zuwa take tana tsafe masa uwarsa dan kada idan ta aure shi ya rinka jin maganar uwarsa ku ji fa auren zamani soyayyar zamani a aure ka amma ana so a raba ka da uwar da ta haife ka shi sa duk wanda ya je aure mace mara addini zai ga bakin ciki da bacin rai a gidansa wallahi kuma wannan mace duk wata mace mai sifa ta bin bokaye da matsa ba to wallahi duk wanda ya je neman aure ya tarar da ita ya kara gudu sosai dan tabbas sai ta halakar da shi ko ta cutar da shi sukan iya tsada mutum wallahi ya waye gari baya iya komai in mace ta sai toka ta ci sa'a aikin nata yi wallahi sai ga dan uwanku ne gashi ya auri wance amma wallahi baya jin magana kowa a duniya sai magana wance kuma ki tsaya ki tunani ki duba ki gani za ki gani matarsa kawai ita ce a gabansa sai abin da ta ga dama zai yi saboda mai imani da tsafi imani da sihiri da mata suke to wannan ku rubuta ku aji yana daga cikin abubuwan da ya kai ku wuta annabi ya ce ya shiga ya ga matan duniyar nan suka fi yawa a cikin wuta وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون أتشين سورة البقرة آية تقريد الله يتي مطعفة suna yin tsafi kuma tun lokacin da za a fara yin tsafi tarihin tsafi na farko ƙur'ani yake fada suna gaya wa mutane masu koya mutane shaidanun da suke koya mutane tsafi suna cewa mu fa fitina ne inda ma na nahnu fitnatun fala takfur to karka kama shi daga cikin abin da matsafa suke koya mutane ya za a raba miji da mata ما يفرقون bihi بين المرء wa aikin matsafi raba mata da miji kishi yake ta tafi wajen boka dan a raba ki da mijinki kina tare da mijinki shekarar ku biyar shida bakwai takwas tara goma sha ɗaya har ashirin mijinki ya je ya auro wata yarinya budurwa 'yar zamani ta kasa bacci ta kasa zama tana zurubtun gidan bokaye a je a yi maki tsafi don a raba ki da wannan gida naki a kore ki a raba ki da yayanki yau abin da ake yi kenan wacce tana zaman zamanta da mijinta masha Allah tabarakallah tun da ya je ya karo sabuwar amarya ya gamu da bala'i ya kasa samun zaman lafiya da tsohuwar matarsa saboda an gama shanye su an rubuce su a bakin allo an tsafe su an rubuce su da jattawada duk wannan aikin mata ne me za ki karu da shi don kin kori kishiyarki daga gidan mijinta me za ki karu da shi wallahi ke ma sai wata ta zo ta tashe ki a gidan me za ki karu da shi don kin zuga mijinki ya sake matarsa ke kullum ki bata kishiyarki mijinki ya kore ta ki zauna ki miƙe kafa a gidan ko ke ma za a je a auro wacce tafi ki fitina wannan namijin da kike gani da kika ziga shi ya je kori matar da yake tare da ita uwar ƴaƴansa ke ma za ki zo ki tara ƴaƴan kuma zai je kwaɗayinsa da sha'awarsa ta kai shi zai auro wata 'yar zamani ko ma ya je ya auro miki wata ƙabila matsafiya wanda a dafa take da tsafi ya kawo ta kuma wallahi sai ta kore ki a gida ku daina yi bai da kyau ku daina bibiye-bibiye a je a kai sunan miji a ɓace shi a ɗauki sunan uwarsa a haɗa da shi a ɗauki sunan uban shi a haɗa da shi a je a haɗo miki abin da ki zo ki zuba miji a cikin abinci wani ya ce wallahi shi kullum ya zo cin abincin su sai rinka ganin wani tsaki-tsaki a miyarsa ashe barbaɗe ake masa baɗe shi take ta je ta karɓo garin magani ne yace ya kasa gane a yanzu yana cin miya da miyar shinkafa gar miya amma sai ji wani tsaki tsaki wani gari gari ashe garin barbade ne boka ne ya bayar ake barbade shi ko a je a zuba maka a rodo kai ta sha ka saki jiki ka ajiye hula an sa maka rodo mai sanyi kana sha kana surutu ashe sun gama dafe ka da ruwan rodo duk a ciki baka sani ba <laughs> shi yasa wani mutum yake gaya min wata rana yace ma yace aini <laughs> yace ainihi duk abin da matata za ta kamu wallahi sai ta fara ci kafin na ci kuma sai ta fara sha kafin na sha wallahi yace sanannen abu ne da man in ta yi zo kurudu ko kunun zaki tana zaune zan ce to bismillah fara ta fara kurba kullah in ma yace ta je ta kare akan ta da farko yace mu tafi tare ya ce abinci ko daman ni ba na cin abinci ni kadai a gidana daman tare muke ci da ita duk ranar da ta ce ni kan na ƙoshi sai ce ni ma na ƙoshi wallahi ba ci ba ya ce ai na san sharrinta ba ta zauna ba mai yawo ce shiga can fita can kai mata kuna sha'aninku Allah ya kiyaye mu da sharrin barbaɗe yawwa Allah kiyaye mu da makircin zoɓaro da kunun zaƙi da ake zuba mazaje <laughs> Allah kare mu Allah ya tsare mu wata ta ce ah, a yi malam an wannan abin da ya duk soyayya ce dai ta jawo dai <laughs> ta ce to kana son mijinka ai dole kai kokari ka mallake shi wai ita wajen wai soyayya ce ta dawo ta dalilin soyayya a zo a dafe ka a kafe ka har kasi mazaje ake baka isa kai motsin komai ba wallahi sai abin da ka ga ma. to duka wannan yana daga cikin abubuwa da Allah tabaraka wata'ala ya tsoratar da mu kar mu yace suna koyan abin da yake cutar da su baya amfanar da su wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum kuma Allah yace duk wanda yake aikata wannan bai da rabo a lahira wa laqad alimu lamanishtarahu ma hufin hufin akhirati min khalaq duk wanda yake aikata wannan to ba shi da rabo a ranar lahira bai da rabo kwata kwata shi yasa haddi hukuncin matsafi a musulunci kashe shi ake yi li'annahu kafirun ko kuma qaribun minhu ko saboda shi matsafi ko dai ya zama kafiri ko ya kusa ya zama kafiri ko kuma misalin kafiri yake ya danganta ga irin nauyin tsafin da yake bujara ibn abda ya ce umar ya aiko mana da wasiƙa umar ibn al-khattab ya turo mana da wasiƙa shekara ɗaya kafin ya bar duniya a matsayinsa na amirin mominina ya gaya mana cewa tulu kulle sahirin wa sahira duk inda aka samu matsafi namiji a kashe shi ko matsafiya mace hadisin imamu abu dawud da imamu ahmad ashe ana samun matsafiya mace mai sana'ar tsafi mai sana'ar sammu mai binne-binne neman kudinta aikinta kenan wasu wallahi har kujerar umara da maka suke biya da wannan sana'a ta tsafi kuma yanzu duk matar da suke sai da maganin mata ta fi ta fi mai sai da shinkafa da wake ciniki da samun riba ta fi mai sai da atamfofi da ainihin wato takalman mata samun kuɗi saboda in dai tana ba da maganin mata to da ake a gidanta maganin matan nan kuma gashi gashi nan kala kala duk inda ka je ana cewa ana ba da magani na mata to ka je ka bincika duk matar da ta je gurin matsafi ko ta je gurin mai sihiri ko boka to ba ta da sallah ba za a karɓi ta ba kuma ta kafirta kafirci ƙarami kufran asgar babban zunubi ne wanda yake kusa da alkufrul akbar saboda manzo Allah ce man ata arrafan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya je wajen gurin boka ya gaskata bokan nan matsafi da abin da ya gaya masa to ya kafirce da abin da aka sauka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akan samu mata suna bin gidajen bokaye kamar yadda kun sani ku sallafa na arba'in babu rana ɗaya idan kika je gidan boka hajiya ki ji da kyau ba kina da malamai kala-kala ba kina da wasu a Niger kina da wasu a India kina da wasu a Kwajali kina da wasu a Kamaru kina da wasu a Sokoto kina da wasu haka mace ɗaya zaki ga tana da malamai da suke mata tsafi da bokanci garurruka da dama to rana ɗaya kika je wajen mutum ɗaya a cikin su ki ta kwana arba'in Allah bai zai karba ba to wannan kaɗai ya ishe ku tashin hankali da bala'i kuma duk malamin da yake mu'amala da mata ku ji da kyau malami da yake mu'amala da mata yake ba wa mata irin waɗannan sirrace-sirrace da magunguna to baya albarka ga shi dai da sunan malami ne shi amma ba zai taɓa yin albarka ba saboda matsafi ne shi ma masirci ne daga cikin laifuffukan mata da yake kai su wuta akwai tarkus salati in yin sallah mace tana gida ce ta harkokinta ba ta sallah wata kwata-kwata sallah ce ba ta yi sai in a idan mijinta za ta yi sallah wallahi ku ji tsoron Allah masu irin wannan ɗabi'a wata kuma wato jinkirta sallah ba za ta taɓa yin azar akan lokaci ba la'asar ma ba za ta yi ba akwai wadda ta ce ni kan haɗe su nake yi gaba ɗaya haɗawa nake yi subhanallah akwai wata ita kuma hidimar mijinta ita ce gaba da komai in dai mijinta yana nan ba za ta yi sallah ba za ta tsaya ne saboda tsabar biyayya ki ji shiririta ki zo ki bi miji ba ki bi Allah ba sai a bashi hakuri a ce mai gida zan je ne sallah in sauke nauyin Allah ba wai ki zo kina ta zurubtu kina zirga zirga ga sallah ta farilla akan ki baki ba masu yin yin sallah sun saya wa kansu tikitin wutar jahannama wani miji ya kawo karar matarsa cewa ba ta sallah aka kira ta aka tambaye ta ce eh wallahi lokacin da na ga dama na yi lokacin da na ga dama kuma ni ba zan yi ba subhanallah kai tsaye take faɗa in ta ga dama ta yi in ta ga dama ba za ta yi ba kin yi asara akwai wanda ita kuma cewa ta yi da ina yi amma da na zai baya yi nima na daina yi da a gidansu tana sallah lokacin da aka kawo ta iyayenta sun mata tarbiyyar yin sallah amma da ta zo ta yi aure sai ta auri saurayi miji mara sallah ita ma kawai inda baya tashi sallah baya fita sallah kawai ita ma sai ta daina yi kun san mata suna tasirantuwa da mazajensu shi za muka gaya muku in za ku aurar da 'ya'yanku ku rinka aurar da 'ya'yanku ga masu addini alal akalli yana kula da sallah amma ki ɗauki 'yarki ki je ki mika ta ga wanda baya sallah da sunan musulunci amma bai damu da sallah ba wannan ba karamar musiba ba ce ba ba karamin bala'i bane ba to barin sallah min akbarin zunub a wajen Allah tabaraka ta'ala bayan shirka da Allah to sai kuma barin sallah shi yasa Allah ya ta bayanin yan wuta mala'iku suna tambayan su me ya shigar da ku wuta sai suka ce ba mu sallah ma kun fi saqar qalu lam nakum min al musallina me ya shigar da ku cikin wutar saqara suka ce ba ma cikin masu sallah wa lam ku nut'imul miskina miskin ba ma ciyar da wato miskini wa kunna nakhudu ma al kha'idin da mu ake kutsawa a zagi waɗanda ake zaga a ci mutunci wanda ake cin mutunci a zagi Allah a zagi addini wa kunna nukaddibu bi din hatta atana al-yaqin Allah ce fa ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'ina a wuta aka gansu mala'iku suke tambaya ma salakakum fi saqar me kai ku cikin wuta suka ce lam nakum minal musallina ba ma sallah ashe rashin sallah yakan kai mutum wuta ko namiji ko mace idan mutum baya sallah a tabbatar cewa mai lalle yana buƙatar wa'azi in ba ka ba in ya mutu wallahi wuta zai shiga gobe in mun zo karatu zan ba ku mutanen da aka same su daga binne su aka fara jin bala'i a kabarin saboda wallahi ba sa yin sallah fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u salata wattaba'u shahawat fa sawfa yalqawna ghayya waɗannan Allah ya ce sun tozarta sallah ba sa yin ta suka bi sha'awa Allah ya jefa su cikin wuta mai suna gayya azaba Allah ya ce fa wailul lil musallina alladhina hum an salatihim sahuna gashi masu sallah ne amma aka ce wailun wani kwari na azaba ya tabbata gare su masu rafkana da barin sallah idan mutum ya zama baya sallah ya shiga uku sa wuta akwai masu jinkirta sallah ba sa yin ta akan lokaci da waɗanda ba sa yin ta da ilimi da ruku'inta da sujjadarta da rukunnanta gaba ɗaya ba a kulawa su ma duk suna cikin haɗari don in sun yi sallar Allah baya karɓa kuma annabi ya faɗa cikin hadisi ingantacce hadisi sahihi riwayar imam Ahmad da Tirmidhi da imam Nasa'i manzala ce alhadu ladhi bainana wa bainahum as-salah ai alƙawarin da ke tsakaninmu da mu da kafirai bambancin mu da su sallah faman taraka ha kafara duk wanda ya bar sallah ya zama kafiri man fatatu salatul asr habita amaluhu a wata riwayar ta Imam Bukhari da Nasa'i duk mutumin da sallar la'asar kudin kurin ya bari ta wuce masa aikinsa gaba ɗaya ya rugurguje la ilaha illallah la'asar kadai a cikin salloli ka bari ta wuce masa to aikinka ya rushe gaba ɗaya bainal abdi wa bainal shirki tarku tsakanin bawa da shirka barin sallah hadisin Imam Muslim bambancinka da mushriki sallah da zarar ka daina sallah zancen ka ya kare baka da bambanci da mushriki manzo Allah ce man taraka salata muta'ammidan faqad bari'at minhu zimmatullah hadisin Imam al-Bukhari a cikin al-Adab al-Mufrad da Ibn Majah duk wanda ya bar yin sallah da gangan to alƙawarin Allah kulawar Allah ya kubuta daga gare shi ba ruwan Allah da shi hasbunallahu wa ni'mal wakil gobe insha Allah ta'ala mun zo zamu dora akan wannan matsala da ake samun da yawa daga cikin mata ba sa tsalla a gidajensu Allah gyara mana halinmu wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh